والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammacin alhadi 29 ga watan juma'a da tsani haka ne ko wata na shida kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na 18 ne ko 19 18 ga watan bature to wancan ya zama shi kuma 28 kenan dan kwana goma ne tsakanin su dan ci gaba da darasin littafin mu kitabut tauhid wannan kuma shine darasi na 26 za mu tashi babu ma ja'a fi diyarati babu ma jaa fi tatayyuri babu wato babi dangane da abin da ya zo fi a lamarin canfi narko na azaba da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da canfi idan ba a manta ba a baya mun yi ta'arifin at-tatayyur at-tatayyur shine wato at-tasha'umi bimar'iyin aw masmu'in au ma'lum wato mutum ya tamfa wani abu da ya gani ko ya tamfa wani abu da ya ji ko ya tamfa wani sanannen abu wani abu da mutum ya gani kamar mutum ya fito da safe yadda muka faɗa ya ci karo da makaho ko ya ci karo da kuturu sai ya tamfa wannan ranar da cewa wannan ranar babu sa'a saboda ga abin da ya fara gamo da shi da safiyarsa tamfa abin da mutum ya ji kamar wato ainihin mutum ya ji kukan mujiya ko kukan wani tsuntsu ya tamfa wannan tsuntsun cewa idan an ji kukansa to baya ɗauke da alkhairi tamfa wani abu shine kamar tamfa rana ko tamfa wani ne ko tamfa wani wata kamar yadda larabawa a lokacin jahiliya suke tamfa waɗansu watanni to dukkan waɗannan tamfe-tamfe abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba babu ma da a fil tatayyuri وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجي تعالى ألا كسول لا إنما طائرهم عند الله للي تنفلسوا عند الله wato wannan abu a wurin Allah yake abinda ake nufi da ta'ir a nan gurin abinda suke zargin annabi Musa alaihi salam da shi shi da dan wannan aya ta zo ne cikin jerin ayoyin da suke magana kan jarrabawar da Allah ya wa mutanen فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجي تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين حقيقة من ركي متانا فرعون بالسنين لشيكرون فريق wa naqasun min as-samarat haka da tawaya ta kayan abinci la'annahum yadhakkarun ko sun ji wa'azi su karbi sakon Allah da ya turo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da shi fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadi yayin da duk wani alheri ya zo musu sai su ce to dama wannan mu muka cancanci mu same shi idan sun samu ruwan sama sun samu albarkar damana albarkar kaka sun samu yaduwan arziki Fiske lana hadihi dama wannan mun cancanci mu same shi wa in tusibuhum sayyi'atun amma idan wani mummunan abu ya same su kamar fari kamar kamfan ruwan sama kamar wata bana'i ko annoba ta sauka a kasar su ya tsayyaru bi Musa wa mamma sai su rinka canfa annabi Musa da wanke da yake tare da shi ke a sanadiyar ku ne dai wannan masifa ta faɗa mana ku ne kuka jawo mana wannan bala'i sanadiyar ku an ne wannan ruwa sanadiyar ku mun samu ta ta'iruhum indallah inna ma ta'iruhum wannan abin da ya sauka a kansu wannan bala'in da ya zake musu na kwalara ne na kamfan ruwan sama ne wannan indallahi a wurin Allah ta'ala yake ba wurin annabi Musa ko yan uwansa Allah ne ga dama ya darrabe su shine ma'ana ala inna ma ta'iruhum indallah walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su da yanzu abinda wannan aya take dauke da shi shine ubangiji ta'ala shi ke jarrabar mutane da alkhairi ko kishiyarsa idan mutane sun samu ni'ima daga Allah ne in sun samu kishiyarsa kuma haka ubangiji ta'ala ya so jarrabe su da shi shine ala inna ma ta'iruhum inda Allah wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum haka wa fadin Allah ta'ala da wato a harshen manzannin nan da aka turo zuwa wata alƙarya wanda kissa ta zo cikin suratul yasin wadrib lahum mathalan ashabal qaryati إذ جاءه المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم suka ce ta tsayyar biku mu mun tanfa ku duk abin da ya shafe mu na bala'i ku kuka jawo mana haka waɗannan suka faɗa wannan annabawa suka faɗa waɗannan manzanni la illam tantahu lanarjumannakum in har ba ku daina wannan wa'azin naku ba in har ku daina karanta su wannan ba to za mu muku rubdugu da duwatsu za mu jajjefe ku kowa ya huta wala yamassannakum minna azabun alim lalle za ku dandana kutsar ku game da mu sai mun sai azaba mai radadi ta shafe ku daga bangaren mu sai mun hada muku kai mun jefe ku mun kore ku da gari an gane ku qalu ta'irukum ma'akum sai manzannin suka mai musu da martani suka ce ta'irukum ma'akum sa'irukum abin da ya sauka a kanku na masifa dan nan ma'akum tare da ku yake dan ku ne sababi din ku ko kafir cewa Allah sai Allah ya jarrabe ku da azaba shine ma'anan sa'irukum ma'akum musibar da ta sauka a kanku ku ne sababin ta ma'ana ko kuka aikata abin da ya jawo ta dan Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer irin abin da yake shafar mutane na musifa sakamakon abin da kuka aikata ne ko mutanen kuma Allah yana rangume ma da yawa da ce duk abin da kuka yi sai ya kama ku da azaba da yanzu ba kowa a bankasa walau Allahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da a ce Allah yana kama mutane da irin laifukan su ma taraka ala zahriha min dabba da bai ba wanda ya saura na wani abu mai motsi akan kasa din nan gaba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman, sai da ubangiji ta'ala na yi musu jinkiri ne ya zuwa ga wani lokaci sananne fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira to kaga wannan aya na mutane idan sun bijire ma Allah tabbas Allah na iya jarrabar su da musibu daban-daban Allah na iya jarrabar su da walhalu daban-daban kar ka dauka cewa kafirai sun kafirce ma Allah ubangiji kuma na ba su ni'ima wannan ni'imar da yake ba su mamzujatun bi azab a garwaye take da wata azabar kuma da akwai azaba ta rashin kwanciyar hankali ta rashin kwanciyar rai kuma duk da wannan nema da aka ba su duniya ai ana jarraban su da musibin da ba a jarraba mu da su ambaliyar ruwan saman da aka rinka yi bana a duniya rai yafi wanda aka yi a nan wanda aka rinka yi a tana yafi wanda aka rinka yi a nan wanda aka rinka yi a kasashe daban-daban ambaliyar ruwan sama mai tsanani da irin wutar daji din nan yan kashe gobara ta kan jirgi ta kasa ta sama ta kasa a watsa chemical a ne kuma wata take mutuwa to wannan ba musiba ce ba da tsananin iska guguwa ta zo su rinka ce rufin kwano duk wannan ba musiba ba ce ba to yayin da duk mutane suka bijire ma Allah ubangiji ta'ala na iya darka ko su azaba dan ya nuna musu gajiyawar su qalu ta'irukum ma'akum suka ce musibar da ta faɗa kan ku ne sababinta a in zukirtu yanzu kawai da an yi muku wa'azi sai kawai ku ce mu ne bal antum qawmun musrifun ai ku mutane da masu ƙetare iyaka da haka musibar ta faɗa kan ku yanzu wannan abin da ke nuna wa a sai tamfi wani abu ne tun fil azal tun lokacin annabi Musa alaihi salam tun mutanen Fir'auna ne suka fara tamfi tun kafiran baya duk sun fara tamfi in ma tun kafin Fir'auna ko mu ce tun daga kan Fir'auna haka kuma dukkan da suka biyo bayan su su ne za su tamfa wani su ce wani ne ya kawo alkhairi ko wani ne ya zuwan sai ya jawo musiba to ba a yin haka عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا عدوى ولا طيره wala hamata wala safar an karɓo hadisi daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar za ku ga a wani rubutun wala hamata an yi shadda akan mim wannan shi shiddan kuskure ce ku shafe ta akwai ta wala hamata wala safar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la adwa babu adwa abinda ake nufi da addu'a shine intiqalul maradi min maridin ila maridin asa. wato tsuruwar cuta ko yaduwar cuta daga wannan mara lafiya zuwa wancan mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wannan la adwa ma'ana babu wata cuta da take ciruwa daga kan wani ta koma kan wani ko ta ciru daga kan wani ta koma kan wani babu wannan babu wani mai cuta da yake harbin waɗansu da cutukansa babu wannan wala fiyarta sannan kuma babu canfi wala hamata sannan kuma babu hama hama tun da an yi masa fassara daban-daban waɗansu suka ce hama shine wato abinda mujiya larabawa idan sun ji kukan mujiya sukan canfa ta cewa tana ɗauke da shari har ma idan aka yi rashin sa'a mujiya ta sauka akan rufin gidanka ta kwala kuka to dukkan gidan hankali ya tafi. ko dai mai gidan ko wani dole wani ya mutu kwanan nan alama ce ta cewa tana ɗauke da labarin mutuwar wani ne a gidan to sai annabi ce wala hamata babu wani kukan mujiya wala safar sannan kuma babu safar safar shine watan safar din sananne larabawa sun kasance suna tamfa watan safar cewa wata ne wanda babu wato ainihin alkhairi a cikinsa an gane ko suna tamfa shi cewa babu alkhairi a cikinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk babu wannan a cikin shari'ar musulunci yanzu al'amurra guda nawa kenan annabi kore al'amuran guda na farko ga addu'a shine shirwar cuta daga wani zuwa wani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu to abinda ake nufi da babu wato abin nufi cutar da kanta ba ta da tasirin da za ta tsuru daga wannan zuwa wannan sai da izinin Allah sai da ganin damar Allah an gane ku ma asabu min musibatin fil ardi wala anfi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim babu wata musiba da za ta faru sai da izinin Allah sai da ganin damar Allah amma cutar da kanta ta ciru daga wani zuwa ga wani ba zai yiwu ba sai in Allah ya ga damar haka su larabawa a lokacin jahiliya suna jingina tasirin akan cutar kanta waɗansu su ma su jingina tasirin akan mara lafiyan kansa cewa idan wannan na dauke da kwalara in ya ga dama to sai ya raba wannan kowa ya samu ya harbi wannan ya harbi wannan saboda haka sai a rinka jin tsoron sa in wani na tarin kuka sai ya rarrabawa jama'ar da ya ga dama ya harbe su da ita to akwai wanda suke da wannan da suke wannan tasirin to annabi ya kore cewa babu wannan ko cewa cutar ce take turuwa da kanta daga wannan zuwa wannan matukar ka zauna kusa da mai cuta tabbace ta shiru daga cikin wancan ta fado kanka sai ka kamu da ita annabi ya kore ce babu addu'a san san babu addu'a to amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa firra min al-majzum kama tafirri kama tafirru min al-asad firra min al-majzum kama tafirru min al-asad yace idan kaga kuturu ka gudu kamar yadda in kaga zaki kake gudu kuma wannan hadisi tabbatacce ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wancan ma tabbatacce ne kuma dukkan su Abu Hurairah na cikin marwayatan su to shi yasa Abu Hurairah bayan ya rawaito hadisin la adwa wala siyarata wala hamata wala safar sai su suka ranta masa wancan hadisin firra min al majzumi kama ta min al asadi suka ce da ba ka kasance kana ruwaito mana shi ba sai yayi shiru bai ce komai ba suka nan da sake nan tawa yayi banza da su bai ce komai ce annabi da ya ce la adwa suka ce gashi ba abin da kace annabi ya ce an ga kuturu a gudu yace annabi ya ce la adwa to sai suka yi ta kokarin fassara me yake nufi da wannan magana waɗansu suka ce yanzu wannan maganar hadisin la adwa kamar ya shafe wancan hadisi su ne suka fahimta amma a gaskiyar al'amari yadda malamai suka ce hadisan guda biyu dukkanin su zaka hada su kai aiki da su hadisin adwa wannan abin da yake nufi cutar da kanta ba ta da ikon ciruwa daga wannan zuwa wannan sai da izinin Allah sai da kadarin Allah an gane ku amma firra min al-majzumi kama ta firra min al-asadi wannan abin da yake nunawa shine idan mutum yana da karancin tawakkali idan mutum yana da karancin imani idan mutum yana da karancin tawakali, to idan ya ga mai cuta din gare ya kauce tabbas ana ɗauka cuta na iya yaduwa tsakanin jama'a sakamakon wani yazo da ita amma hakan baya yiwa sai da izinin wa sai da izinin Allah ta'ala shari'a ta shiryar da kai kai ittikazul asuba shi hadisin firna min al majrumi kama tafirru min al asbi yana shiryar da kai ne zuwa ga halaccin neman magani idan cuta ta faru ko kafin ta faru ka dauki mataki shine kawai ke shiryar da kai amma ba wannan ke nuna cewa lalle cutar na da ikon tasirantuwa daga jikin wani zuwa jikin wani ba ina ba kun fahimta abin da yake shiryar da kai zuwa ga daukan mataki cewa ya halatta haka neman magani in cutar ta faru ya halatta hadisin la adwa kuwa abin da yake baya kore sababin abin da yake korewa shine cutar tasirin ta hiya bi nafsiha la bi qadarillahi wala bi qada'i cutar ta yi tasiri ba tare da izinin Allah ba tare da kadarin Allah ba wannan ba zai yi ba ina fatan kun fahimta da haka kenan idan ka ga idan aka ce ga mai tari na fuka idan ga mai cuta iri kaza ga mai cuta iri kaza dan ka santar da kanka ga barin sa wannan babu laifi kana da hadisi akwai hadisin sirrin min al-majzumi kamar tafirru min al-asadi sannan kuma akwai hadisin at-ta'un wanda annabi ke cewa idan annoba ta sauka a gari babu ciki to kar ku shiga in kuna ciki kuma kar ku fita to duk wannan malamai na kafa hujja da shi wajen ittikhazul asbab ko ittikhazul wiqaya qabla nuzul al-bala amma ka ta gamsu cewa cutar nan fa ba ta yaduwa daga wani ko zuwa wani sai da izinin Allah ta an gane ko dan wani ya zo ya ce ga raƙuma na ka ga waɗannan raƙuma suna da cuta ga waɗannan marasa lafiya a iya hada su ko ba za a hada su annabi ce ka ta kuɗa su sai dan ka ta kuɗa su sai ya ce to ai ana ji tsoron kar cutar wannan ta yaɗu zuwa ga wannan yake to shi na farkon wa daura masa na farkon ba idan kun ce in kun hada wancan mara lafiyan da sauran masu lafiya zai yada musu yace shi na farkon wa ya dora masa Allah ne dora masa to haka na biyun ma sai in Allah ya ga dama ta same shi in Allah bai ga dama ba ba za ta same shi ba yanzu kwanan nan aka yi ciwon ido na Apollo aka gama sai ka samu gida guda duk sun yi su duka wancan yayi uba ya fara uwa ta yi ƴaƴan duk sun yi gaba daya sai ka samu gida guda kuma mutum bakwai sun yi saura ɗaya shi kaɗai ne bai ba kowa ya yi ya gama shi kuma yana nan ilima suna amfani da kura sandu ɗaya na kwalli wannan ya sa wannan ya sa amma yana nan idan sa garau dan ubangiji ta Allah ya nuna cutar ba ita ce take da tasiri da kanta ba sai da izinin sa sai da kadar sa to tunda shine ya haifar da ya sanya abu ya yake shine musabbibul asbab kenan shine mai sanya abu ya zama sababi na yaduwar abu amma abin da kansa baya da wani tasiri ina fata an fahimta da haka yana kan wannan ya halatta ne wani magani ke idan cuta ta faru amma ba ka bayan kai hakuri har ubangijin da ya ga dama ya tsora ta kuma ya ga dama ya zo ya sauke ta wannan kuma in mutum yana da karfin tawakkalin da zai wannan to shi aka fi so sai zanto cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna da zai hisabin wala azab da annabi ya faɗa cikin hadisin muslim amma in yi neman magani fa ya laifi bai laifi ba haka inda mai cuta irin wadda take yaduwa bincike ya nuna irin wannan cutar takan yadu tsakanin jama'a to kar mu dora wa tasirin yaduwar akan ta kadai mu dora idan Allah ya so jarrabar mutane ne sai ta yadu daga cikin wanda kanta ta zuwa rinka amma ba da kanta ba da izinin wa da izinin Allah saboda Allah ce ma asabu min musibatin illa bi iznillah ba wata musiba da za ta faru a ban kasa ko mun kankanta ta ko mun girmanta sai da izinin Allah sai daga nan damar sa da yawa sai ga mutane dukkan sababban cuta suna suna mamaye da su amma ba su gamu da ita ba wani kuma da ya zo shi kenan sai da ya kamu yanzu wanda sauro ya cije shi kenan sai da ya kamu da malaria na fama wani kuma kullun da sauraye suke barci ya buga nan ya buga nan kullun ya tashi sai kaga jini a jikin riga su ko a sa wala sai sakalo ba abin da ya sani duk wannan tana faruwa da irin gurbataccen ruwan famfon da muke sha yanzu a Kano yanzu wani in sha wannan shi kenan ya kamu da cutar kenan amma mutane yanzu sha da shi su yi wanka da shi da shi da ruwan duk ba bambanci da aka turo shi amma haka mutane suke sha su yi wanka ba komai ga Allah madaukakin sarki ya kakkare waɗansu waɗansu kuma su sha su kamu da su ga irin rashin tsafta ka ga bola anan ka ga shara anan ka ga mutane da mai fitsari da mai bayan gida yana tsugune na yin kayansa ga mai rake da mai kifi duk a kusa da juna suna makwabtaka <coughs> ba haka bane ba ko wani titi ka ba garin nan haka ko wani titi ka bi a kasar nan haka duk waɗansu sharuɗa da idan sun faru za a mutu sun riga sun cika Najeriya mutu ce kawai ba sharuɗan sun cika mutuwa ce kawai ba a yi ba na yaduwar cuta da sauran gurbatattun al'amura gurbatattun ruwan sha gurbatattun iskar shaka da sauransu kazanta datti duk ga shi nan gurin amma mutane suna ta yawo suna guje-guje samari suna ta kwallon kafa don bala'in gari gib-gib a yanan gurin da sauransu suna kwana kuma a bola wala tiyarata annabi ce babu tiyara tafsirin tiyara ya riga ya gabata baya ko wala hamata sannan babu hama hama kuma shine muka ce mujiya waɗansu kuma suna fassara hama ɗin da cewa ita ce wata cuta da ke cikin raƙuma wadda take yaɗuwa wala safara sannan babu safar shine suka ce babu safar ma'ana ba a canfa watan safar an gane ko ba a canfa wata na safar su larabawa a lokacin jahiliya suna canfa safar da haka za akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne wato zulqa'ida da zulhijja da almuharram ko da kuma da kuma rajab to larabawa su kullum suna ganin cewa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma wanda aka ce karkai kaza karkai kaza a ciki su suna ganin safar suke jin tsoro sama da komai Da haka idan muharram ya zo sun ciki haka sai su biya bashi da mai safar shine ba za ta yi komai a ciki har kuma suka zo suna canfa watan shawwal ba a yin aure a cikin sa Aisha take mayar musu da martani tace annabi ya aure da cikin watan shawwal kuma ya tare da ni kuma cikin watan shawwal kuma ni ce mafi rabauta cikin matansa inda babu alkhairi a cikin shawwal da na dace da wannan akhrajahu wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito zada muslim wala nau'a wala gol a riwayar muslim yace wala nau'a sannan babu wani tauraro wanda ke zuwa da sharri ko alkhairi wala ghul sannan babu fatalwa bai <laughs> da nau shine taurari su larabawa sukan fassara taurari a sama kowane tauraron su bashi matsayi idan kaga tauraro iri kaza to alkhairi na nan idan kaga tauraro iri kaza sharri na nan har ma akwai taurarin da suke ganin taskar ruwan sama a hannunsa take in dai ka tauraro kaza sai ruwan sama ya sauka to sai annabi ya rusa wannan yake cewa duk wanda ya ce an mana ruwa saboda tauraro kaza to ya yi imani da tauraro ya kafirce mu ubangiji wanda ko yace an mana ruwa da izinin Allah da ganin damarsa to ya yi imani da Allah ya kafirce mu tauraro da haka dai babu wani tauraro da za a gani a ce yana dauke da alkhairi kaza ko sharri kaza alkhairi taskarsa a hannun ubangiji suke sharri kuma Allah ne ke jarrabar mutane da shi gwargwadon hikima sa gwargwadon ganin zamansa an gane ko wala ghul lafazin al ghul shine wato wato shine da na duba duk fasarar da malamai suka yi masa ba fasarar ta dace da shi a Hausa irin fatalwa tunda suna fasar ghul ne da fasarori daban-daban amma da suna yin tarayya wajen ma'ana ko suna kusantar juna wajen ma'ana fassara ta farko daga cikin fassarorinsu sukan ce ghul shine ruhi na ran mutumin da aka kashe kasan larabawa suna da zaman hamayya tsakaninsu da juna tsakanin wannan kabila da wannan kabila a lokacin jahiliya da haka idan wannan kabila ta samu dan wacin ta kashe shi to wai sai wannan ruhin wannan din sai ta taso ko da an yi kisan a inda babu wanda ya sani sai ta taso sai ta zo ta sauka a cikin gari don ta ba da izinin cewa an kashe muku da uwa ma'ana ku je ku ɗauki fansa kenan wadanda suka ce a'a ruhin wannan wanda aka kashe ita ce za ta zo gidan waɗanda a kashe ɗin, ta rinka firgita su da daddare ta rinka bin su har daji idan sun tafi fataucin su ko ta zo ta samu garken rakuman su ta fito da siffa ta abin nan ta firgita rakuman duk su gudu idan ya zo a yi hasara to kaga ai fatalwa ke wannan a kasar hausa ita ce fatalwa domin mace idan ta kashe miji miji na yin fatalwa kamar yadda yake a kasar Hausa ba wai da yake a hadisi ba yadda yake a kasar Hausa dan haka ma idan ta zo zaman ta kaba idan za a shigar da ita kaba ake ba ta wuka ta rinka yin matakin kai da ita dan saboda idan fatalwa idan mijin ya zo to ta sai da za ta yi ta ce kanta to kaga in banda shirbe ba san shi take ba tunda ya dawo ko me na damuwa kuma ba shike nan ba huta to da annabi ya kore wannan yace wala babu wata fatalwa ma'ana babu wata aljana da take kawo wa mutane sharri ko alkhairi aljanu ba su da mallakan alkhairi ko sharri alkhairi da sharri wato mabubbugar sa su daga ubangiji ne ubangiji na koro mutane alkhairi kamar yadda ya ga dama kuma ya jarrabe su kuma da sharri qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه duk wannan na nuna mallakar Allah game da komai babu wani abu a sama ko a ƙasa face Allah ne mallakinsa limanil ardu wa man fiha kace da su ƙasa da wanda ke cikin ta mallakar wane na Allah ne rabbu sabai wa waye ubangijin samai guda bakwai da ƙasa guda bakwai ubangijin al'arshi mai girma za su ce Allah ne man biye bihi malakutu kulli shay wane ne wanda mulkin komai ke hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi ke bada mafaka in za a cuci bayansa amma shi in yi so kama mutum da azaba ba wanda ya sai ba shi mafaka waye ke da wannan damar a ban kasa gaba daya za su ce maka Allah ne wanda Allah ba mai Allah shi ke mallakar komai ba wanda yake mallakar wani abu aljanu ba su da ikon su kawo sharri ko su kawo alkhairi su ma bayi ne na Allah ubangiji ne ke sarrafa su ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyati ba wani mai tafiya a ban kasa face sai ubangiji na rike da zanfansa ma'ana yana karkashin ikon Allah da gudanarwa Allah baya da mallakar shi a wani abu na shi da kansa an fahimta ko ولما أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم la adwa wala khiyara wa yu'jibuna al-fa'l qalu wa mal fa'al qala al-kalimatu ya tabbata cikin bukhari da muslim daga anas dan malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la adwa wala khiyara babu wata adwa babu khiyara kamar yadda bayanin sai gabata sai yace wa yu'jibuna al amma kyakkyawan fata na burge ni inji fata yana an fahimta wato shine kyakkyawan fata kamar ka ta san ma wani abu da za ka yi sai ka ga wata alama da za ta ƙara ƙarfafa ma gwiwa cewa kila ko alamun nasara sai ka sa sai ka kyautata zato to wannan shine alfa'al shine suke fassara cewa kamar ka fito yau kana niyyar zaka je kwatano zaka kawo yadika ko zaka je kasuwar wato ainihin ladin makole ka auno wake ko zaka je kasuwar kaza ka sayo kaza lokacin da ka fito da safe sai ka ji kira an ce ya rabish ya wanda ya rabauta ko da ba da kai ake ba kila wani ne mai suna rabish sai aka faɗi wannan sai kuma sai ka sa rai tsammanin kalmar rabish tunda ma'ananta mai kyau ce sai ka sa rai a ce wato yau dai kan muna kyauta da san kila za a ci ba a kasuwa annabi ce wannan yana haramta an fahimta ku wannan baya cikin canfi irin wanda yake an haramta dukkan wata alama da za ka gani sai ka fassara ta a sakamakon ta ka sa rai to wannan babu laifi to sai malamai suka ce me bambanci tsakanin al'amuran guda biyu suka ce shi abu na farko na canfi galibi kana canfa abu ne kana munana zato cewa sharri zai same ka amma shi alfalu kuma kana kyautata zato ne to har kullum bawa ba a son ya munana zato ga ubangiji sai dai me kyautata zato kullum so ake bawa ya zanto mai kyautata zato ga ubangiji ta ba a so ya munana saboda haka duk wata alama da ka gani sai ka fassara ta da cewa ai wannan alama ce ta alkhairi ai wannan ina sare ai wannan ina sare annabi ce wannan babu laifi wa yujibun alfa'al kyakkyawan fata yana burge ni inji annabi qalu wa mal fa'al sai suka tambaye shi menene alfa'al qala alkalimatu tayyiba sai annabi sai da dadar kalma da mutum zai ki yayin da ya fito waje an fahimta ko ولأبي bi sanadin sahihin an عقبة bin Amir Qala. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك wannan hadisi ce Abu Dawud ya rawaito da sanadi sahihi an Uqba ibn Amir sahihiyar magana shine Urwatu ibn Amir ba Uqba ibn Amir ba da haka wanda yake da biro sai ya gyara an samu kuskure ne wajen abin nan an uku bata bin amir ma'ana an urwa ta bin amir urwa ibn amir sunansa kenan wanda an yi sabani sahabi ne ko ba sahabi ba zance mafi inganci wannan mutum ba sahabi bane ba shi wannan urwa bin amir yace zikirat tiyara inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ambaci tsiyara canfi wurin annabi ana fira cewa mutane suna da canfa canfe game da kaza suna canfa kaza suna canfa kaza fa qala sai annabi ce ahsanu alfalu abinda duk yafi wancan kyawu shine alfalu kyakkyawan fata kar mutum ya mummunan fata wala taruddu muslima kuma canfi da za a yi ko a canfa ma ko kika canfa wannan kare mayar yadda musulmi baya kan abin da ya ta san mai yana son yi fa idza ra'a ahadukum ma yakra idan mutum ya ga alama ta abin da yake ki falyakul abin da ya kamata ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfu sayyi'ati illa ant ya Allah ba mai kawo kyawawan al'amura sai kai ba ko mai korewa mutum munana kuma sai kai wala haula wala quwwata illa billah babu wani tsumi ba dabara sai abin da ka zartar wannan hadisi malam yace bi sanadin sahihin amma bincike ya nuna hadisi ne da'ifi an gane ku sai da abinda hadisin ke nunawa na hukuncin tsiyara ya riga ya gabata abinda kuma ke nunawa na halaccin alfa'alu kyakkyawan fata shi ma ya riga ya gabata baya an bayyana ko eh hadisin da'ifi ne ke yasa ba sai na dogon sharhi ba kace karin bayani akan hadisi da'ifi wala taruddu musliman ma'ana mummunan zaton da zaka yi karya mayar da kai baya kan abin da ka san mai canfi ba shine mummunan zaton ba da abin da ka canfa kar sanadiyar canfin nan ka fasa je kai ka fahimta da kyau وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك يا تبتا له رواية أبو داود كنا من حديث ابن مسعود دقى عبد الله بن مسعود مرفوعا سوى النبي ياتي الطيرة شرك الطيرة شرك لأن الطيرة شركة طيرة شركة a wani riwayan wato ya faɗi haka har sau uku a tu shirkun a tu shirkun a tu shirkun lalle fi shirka ne to shine malamai suka ce wata irin shirka karamar shirka ko babbar shirka abinda hadisi yake nuna wa karamar shirka domin ya kawo shirkun wato bi gairi alif wal lam da yace tu shirku bil alif wal to ya zanto babbar shirka kenan mai fitar da mutum daga musulunci amma tun da ya kawo shi a matsayin na kira abin da ke da a siyaratu nau'un min anwa'i shirk wato wani nau'i ne cikin nau'ikan shirka karama ita a da annabi ya ce sinitani bin nas kuma bihim kufr akwai al'amura guda biyu da mutane ke yi kafirci sai aka ce menene wato sai fassara su da cewa su ne kuka idan an yama mutuwa ka ringa kuka irin kukan da zaka fitar da sauti annabi fassara shi da cewa kafirci ko zargin kabilar wani ko gidan wane cewa gidan su ba su da asali ko gidan ku ne masu asali annabi ya ce wannan kafirci ne to amma kaga ai ba ta ba idan mutum ya wannan ba za ta ce ya fita daga musulunci wato idan an eh, eh, abin kaida da malamai suke barowa shine nafsi idan ya zo ya ce kufrun ko ya ce shirkun ba tare da al da ba wannan na nufin karamin shirka ko karamin kafirci amma idan ce ashirku ko alkufru wannan na nufin babban shirka ko babban kafirci wanda ke fitar da mutum daga musulunci kenan abin nufi dai ita siyara wato canfi kenan wannan shirka ne ma'ana karamar shirka to shine su ma suke kasa ta kashi biyu suka ce idan ka fito waje sai ka ga wani abin da ka fassara ya hana ka zartar da abu imma dai ya hana kai ka ce ai da na yi gamo da kaza yau ba zan yi kaza ko tun da kukan mujiya ba zan yi kaza ba shi to wannan ya fi muni in ma kuma ka tafi za ka yi amma dai ba ka da hof ba sa rai haka dai bakin ciki ya dame ka dan mai na gama da kaza ai gama da kaza alama ce ta tabewa amma duk haka dai ka tashi dai ka ji za ka yi to wannan shi ba dai dun laifi ne amma su dai wancan na farko ya ce shi to dukkan su guda biyan suka ce ba su kai kafirci ba dalilin su annabi ya ce a tsayar su shirku ma'ana bai ce a shirku ba bil alif wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul wannan kalma ta wa ma minna wato mudraj ne a cikin hadisin ma'ana maganar Abdullahi dan Mas'ud ne ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abdullahi dan Mas'ud yace wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul yace a cikin mu babu wani mutum ɗaya face face me bai faɗa mana ba yace walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul sai dai ubangiji ta'ala yana tafiyar da wannan abin ne ta hanyar cikakken tawakkali ta hanyar cikakken dogaro abin da yake nufi wa ma minna min ahadin illa wa qa fi nafsihi shay'un min ad cikin mu babu wani daya face sai an taba samun canfi ya shiga zuciyarsa sai dai ubangiji ya kore wannan abin ta hanyar tawakkali abinda Abdullahi da Mas'ud ke nufi kenan to a cikin taron sahabbai ma an samu ana tarfi balantana yanzu yace cikin mu ba za ka samu ɗaya face sai ko yaya an taɓa samu ya taɓa yin tarfi ko ya yi tunanin tamfi ko tamfin nan ko yana tasiri ko ba tasiri amma tawakkali ne ke tafiyar da abin da cikin zuciya ya ture shi nan ke sai a aqida kikkiawa ta samu an fahimta ko me kake so kake eh eh duk wannan yana ciki wato wai waɗansu suke sayan haja a wurin mutum da sun saya sun dai a wurin wani suka sa sai musu su masa sayar cewa hannun wani ba kyau idan ka sai abu a wurin shi karka bar shi a cikin ka, sai su masa sayar to duk wannan yana cikin canfi daidai da irin wancan ayyuka na jahiliya duk da halatta mutum musulmi ya wannan wato abinda ake bukata mutum ya samu cikakken tawakkali tsakaninsa da Allah cikakken dogaro ga ubangiji subhanahu wataala idan Allah ya sanya sababi na faruwar abu sai ka nisanci sababin amma kar ka dauka ne tsantar ka ce kaɗai za ta tsamar da kai dole sai da me sai da agadin Allah daga daga manka sardan ubangiji haka in Allah ya sanya sababi ne idan an bi a samu abu kaza sai ka bi sababin amma kar ka dauka bin sababin shine zai sa ka samu wannan abun dole sai da taimakon Allah da horewar Allah ta to wannan haka zuciya ake son ta abin nan kuma kullun ku gane shi babin canfi abin da yake gadarwa shine munana zato ga ubangiji an gane ko muna na zuwa ga ubangiji wanda ba a son mummuni ya muna na zuwa ga ubangiji na hmm? hmm? Hey. kamar yaya mutum ya baka jari wato ka dauka cewa in dai wani ne ya baka jari to in ka juya za ka samu amma in ba wani bane ba kuwa wannan dai na cikin canfi baya cikin alfalu baya cikin alfalu baya cikin alfalu wannan wannan dai na cikin laifi kenan wannan eh na'am eh eh yace mutum ne je kasuwa tun da safe sai Allah ya turo masa abokanan cinikayya dan da ga ana tsaya da sassafen da sai ce ya akwai alaman alkhairi wanda na cikin falu wanda ya halatta amma idan ko bai samu ba to kare shi kuma akwai alamar sharri dan ya zama cikin canfi wanda aka haramta wato bambancin mai sauki ne kyakkyawan zato da wal ويعذب wal والمنافقات والمشركين والمشركات تجمي azanni بالله zanna السوء kaga abin da za a yi musu azaba kenan munan zato game da ubangiji munan zato game da ubangiji shine waɗanda suke cewa hatta waɗanda suke tawassuli da gangan jikin wane ko da zatin wane ko da alfarmar wane yana daga cikin wannan tan abin da ke sa su yi wannan munan zato ne ga ubangiji su dauka kamar idan ba mu kama kafa da wani ba ubangiji ba zai mana kaza ba sun munana ma Allah sun dauka shi Allah akwai wanda yake masa tilas kenan ko ta yaya ba a san bawa ya munin su ubangiji kuma shi yasa masu zunubi duk yawansa Allah ta la ta tsu min rahmatillah kar ku yake tsammani daga rahmar ubangiji kaka ce ai ko na to ma ba za a gafarta mun ba wannan ya zama mai kenan munin su ubangiji kar ka ce ai ko na fita ma ba zan samu ba ya zama munin su ubangiji a kawai dan ka ji kukan mujiya ko dan ka gaba da kuturu ko ka dan ka gaba da makahu ko dan wani ko ka ce a ai idan an yi kaza ba za a samu kaza ba wannan munin zato ne amma ka fito kaza an ce ya rashi ya shiryayye ya rabit ya wanda ya shiri ba an fahimta ku waɗansu da daɗa da kalmomi za a faɗa ma ko ka ji su ko a faɗa wani ka fara jin su to irin wannan sakamakon jin su sai ka kyautata da su. ko ka fito ka ga wata alama sai ka kyautata to kana bude kasuwa sai wani ya zo da sauransu yace wani dama ina neman kaza ina neman kaza dun nan ka fara ciniki sai ka kyautata to game da ubangiji cewa yau za ka samu duk wannan yana cikin alfa'al annabi ce wa yujibun alfa'al mun oh, kyakkyawan fata yana burge ni ya fassara mai alfa'al yace alkalimatu tayyiba to ga alkalimatu tayyiba din nan ko ka fade ta ko a fada maka ko ka ji ta an fada wani duk ya shiga ciki kuma wannan alkalimatu tayyiba ɗaya ne daga cikin yankunan alfa'al an bada ka alfalu yana da fadi kwarai da gaske duk wata alama da za su nuna maka alkhairi sai ka sanya zato cewa lalle yau ina sa zan samu kaza to wannan ke an fahimta ko kamar misali ka tura wakilan eh, eh, shike nan dai mana daga hannu wannan musulmai wannan akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu shi umti sai cikin al'amuran guda uku al'amari na farko mace al'amari na biyu gida al'amari na uku dabba annabi ce waɗannan al'amura akwai umci a cikin su to shine malamai suke cewa annabi ya kore canfi kuma anan kamar ya tabbatar da shi cikin al'amuran guda uku to shine suke fassara cewa abinda wannan hadisin ke nufi galibi canfin mutanen jahiliya suna yi cikin al'amuran nan guda uku su canfa mace su canfa gida su canfa dabba an fahimta ku wannan suna yin canji a cikin wannan kiso da dama amma ba wannan ke nuna cewa wato wannan ya halatta a canfa mace ba a ce ai wani ya auro mai bijin siya saboda haka su ta kone a kasuwa ko ya hasara ko ya fushi sun tare ko a ce wani ya auro mace mai harara garki duk dabbobin su riga sun abin nan ya tsaya ce da sauransu ko a ce wani ya kaza wannan duk yana cikin canfa-canfa wanda bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci da haka baya halatta ka canfa mace ba halatta ka canfa dabba din ko ka canfa gida ita dabba halinta zaka duba na zahiri idan dabba tana tutu tana harbi kaga ba za ka sai ta ba wannan saboda illar da suke ta zahiri da gidani amma ka ganta lafiya salin alin dan ka sai ta kuma sai ka zo ka canfa ai bai halatta haka gida idan yana wuri da ya dace a tsaye shi tsakiyar jama'a baya wurin da yake da barazana ba gida ne da ya kusa faduwa ba kirka ce bai komai ba ka saya kaga duk wannan babu wani abu amma ka zo gida dama ya riga ya karkace ko can ya nisa da jama'a kana tarewa yan fushi suka ji labari suka ji suka kai mutum farmaki kaga mutum ba zai tafi gidan ba dama boke inda gida yake dama wuri ne wanda yake babu tsaro sosai sosai kayansa da jama'a an fahimta ko eh wannan a ce mutum yana wannan gida yana samun arziki amma idan ya tashi kare arziki za ta same shi wannan duk bai halatta ba sai dai ku bambance tsakanin al'amura guda biyu yanzu na iya zuwa a matsayina na dan kasuwa in bude shago misali akan titin Ado Bayero har zuwa karshen singa kan titin Bello Road har zuwa ina ne kan titin Ibrahim Tewa Road in bude wani abu wanda yake ne bukatan jama'a ta yau da gobe babban shago a nan gurin in bude kaga ya sha bamban da in dauke shi in kai shi multara ko in dauke shi in kai shi jogana ba haka bane ba ko in dauka in kai can wajen unguwa uku ko na ibawa in je in bude shago a can gurin an fahimta ko kaga <laughs> akwai bambanci ko in je can tsakiyar brigade can irin wajen PRP din nan brigade PRP can tsakiya ka je ka bude shago a nan gurin kaga ya san bambanci da wannan wurare saboda nan gurin fuskar jama'a ce fuskar gari ce idan ba ko yazo zai gani dan gari zai gani za a iya tsayawa a yi cinikayya can gurin kuma ba wurin fuskar jama'a ba ce ba da haka idan mutum na wuri na fuskar jama'a ya tashi ya koma inda ba fuskar jama'a ba to kaga ai wannan ba canfi bane ba da ce wani da yana can gurin yana samu arziki kaga ta so wata daga nan ya talauci to a kusin nan ba kantin aka jingina ma ba wurin da yake ai wurin ba wurin jama'a bane an fahimta ku ko ya kasance misali ka saba ka bude kantinka daga karfe tara na safe zuwa karfe biyar na yamma ka rufe to sai ka lokacin da lokaci ka ce ya jama'a ka ba da sanarwa a kofar ka. ni zan rinka buɗewa ne karfe sha biyu na dare in tashi karfe shida na safe na rufe kaga lokacin kuma ba lokacin zuwan jama'a bane ko wurin wurin jama'a ne wurin zuwan jama'a ne idan baka samu kasuwanci ba baka samu riba ba wannan lokacin sai ka tamfa wannan daren ka ce ai bude kanti da dare na jawo musiba kaga ba shi bane ba ina fatan kun fahimta da kyau wato ku gane bambanci tsakanin abin da sababin sa na iya fitowa fili mu gani da kuma abin da sababin sa baya iya fitowa kawai zato ne muka yi shi kullum abin da shari'a ba ta so muna da zato din ne abin da shari'a ba ta so amma duk abin da ke sababin sa fili to wannan abu ne wanda mutum ya kamata ya kula da shi ku yi hakuri mu abun nan walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul inda Abdullah dan Mas'ud wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito haka Ibn Majah wa Tirmidhi haka Tirmidhi kai wa sahahahu imam tirmidhi ya inganta si wa ja'ala akhirahu min qawl ibn mas'ud imam tirmidhi yace karshen wannan abin daga walakin Allah wa ma minna illa walakin Allah yuhu bi tawakkul wannan maganar Abdullah dan ce ba maganar annabi ba shine ake kira mudraj a cikin hadisi wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz riwayat tasar wa li Ahmad min hadisi ibn Umar man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asharaka قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك wannan hadisi na Ahmad ibn Hanbal ne Ahmad ibn Hanbal a cikin musnad ya rawaito daga Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad ashraka wanda canfi yasa ya dawo daga bukatar su da ita san mai ya fasa faqad ashraka hakika yayi shirka an gane ku wanda tamfa wani abu yasa ya fasa abin da ya san mai to yayi shirka qalu fa ma kaffaratu zalik sai sahabbai suka ce menene kaffaran hakan in dai wannan ya zama shirka qala sai ce an yaqula allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk wato sai ce ya allah ba wani alkhairi sai alkhairinka wa la tayra illa tayruk babu wani sharri kuma illa tayruk sai da ganin damar damarka wala ilaha ghayruk babu wani abin bauta bisa ga tantantar kai to kaga wannan hadisin duk da haka yana ƙara ba mu haske cewa kenan ashe yin canfi din nan duk da an sa masa shirka sai dai karamin shirka ce wadda bata kai kafirci ba domin ga shi sahabbai sun tambaye shi me ya kafaran sa sai sai su ce me eh, idan babban shirka ce da sai an sake shiga musulunci amma sai ce ga kafaran sa an gane ku Allahumma la khaira illa khairuk wala tsayra illa tsayruk wala ilaha ghayruk ma'ana ko da ka taɓa yin canfi a da yanzu abinda zaka kan kare ma zanubin ka na canfi shine maimaita wannan addu'a Allahumma la khayra illa khayruk wala tsayra illa tsayruk wala ilaha hadisi sahihi وله من حديث الفضل بن العباس haka imamu ahmad ya ruwaito hadisi daga hadisin al ibn abbas yace inna matiyaratu ma an baka auradaka a fassaran wannan hadisi yake cewa ita tsira dai tsira kadai shine ma an baka abin da ya kara maka shi ka je ka aikata abin da ka tasa yi ka tasa mai aurar da ka ko ya dawo da kai baya yanzu a wannan hadisin an nuna in abu ka wata alama ka je kai na alkhairi ka sa ran alkhairi ka je kai shi ma ya zama tamfi haka in ka ga alama ta sirri kuma sai ka fasa ka fassara shi cewa sharri ne ka munin zato ka fasa haka shi ma kuma kayi tamfi haka wannan hadisin ke wa sai idan kuma ya nuna haka kaga ya zama sadaka zuwa tsakanin shi da hadisan bayi ke to sai dai hadisin da'ifi wannan hadisin da'ifi saboda a cikin sanadin sa akwai intifa fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma ta'iruhum indallah a cikin wannan babi mun fahimci fassaran wannan aya ala inna ma ta'iruhum indallah ma qawlihi ta'irukum ma'akum tare da faɗin Allah ta'ala qalu ta'irukum ma'akum duk mun fahimci wannan cikin wannan babi as-thaniya mas'ala ta biyu nafi annabi ya kore mana al shine cewa cuta ta tashi daga jikin wannan ta fada ma wannan da kanta wannan babu ce sai da ganin damar Allah sai inda izinin Allah as-salisatu mas'ala ta uku nafi qiyarati annabi ya kore mana canfi ya nuna bai halatta bayin ta'amuli da canfi dan an canfa ma abu ko kika canfa bai halatta ba ka fasa yin abu ar-rabi'atu na hudu nafi al-hammati ko nafi al-hammati kore abinda ake kira al-hamma shine wato ainihin ah, ah, mujiya ko kukan mujiya a can fa kukan mujiya cewa alama ce ta sharri annabi ya kore wannan al mas'ala ta biyar nafyu safari kore safar wato camfin watan safar da mutanen jahiliya suke yi wannan ma annabi ya kore as-sadisa mas'ala ta shida annal fa'ala laysa min zalika kyakkyawan safata ko sa rai wannan baya cikin camfi mata ta biyar tafsir an fassara mana menene alfa'alu. annabi ce alkalimatu tayyiba as-samina mas'ala ta takwas anna al-waqi'a fil qulubi min zalika ma karahatihi la yadur bal yuzhibu Allah bit tawakkul abin da yake faruwa fil qulubi cikin zukata min zalika na tamfi din nan ma karahatihi mutum yana kin abin amma zuciyarsa kuma zaka wani lokacin tana saka masa za ga wani lokacin kana faɗa da zuciyarka tana san sai ta fassara maka abu kaza kaza ne kai kuma imaninka da iliminka na cewa ba haka bane ba to irin wannan abin da yake makalkalewa a zuciya ma a karahatihi tare da mutum na kinsa la zurru wannan baya cutar da imanin mutum bal yuzhibuhu Allahu bit tawakkul Allah na tafiyar da shi yau da gobe ta hanyar tawakkali at-tasi'atu mas'ala ta tara zikru ma yaqulu man wajadahu ambatan abin da mutum ya kamata ya faɗa idan ya samu irin wannan tamfin a zuci shine ce Allahumma la khaira illa khairuk wa la illa khairuk wa la ilaha ghayruk الأحادية عشر مسألة تقوم العاشرة مسألة تقوم التصريح بأن الطيرة شرك bayani karra bisa ga cewa tamfi fa shirka ne wanda mun yi bayanin sa baya alhadi ta ashar mas'ala ta goma sha daya tafsiru tiyarati an fassara mana at-tiyarati al-mazmumati mun samu fassaran at-tiyara al-mazmuma wato tamfi wanda yake mummuna tamfi mummuna shine wanda ya kunshi munan zato an gane ko alfa'al kuma kishiyarsa abin da ya kunshi ne kyautata su shi wannan an halatta mana annabi ya ce wai yujumul fa'al to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi tambaya ta farko kenan wannan yake cewa wai idan mutane suna da wata cuta wadda za a iya ɗauka sai a ƙaurace musu yanzu ƙaurace musu bai zama laifi ba kenan babu wani laifi duk cutar da bincike ya nuna cewa tana yaduwa tsakanin jama'a ko ana ta to dan ka kaura cewa mai ita babu komai kaura cewa mai ita din nan ja'izi ne ba ta akai ba wajibi idan kana karfin tawakkalin da zaka zauna tare da shi baka kaurace masa ba ka ce ai ba yanda za a yi ta yatsu daga cikin sa zuwa jikina sai da ganin damar Allah da izinin sa kana da wannan karfin tawakkalin kai haka din babu laifi mustahabi ne ma abin da kake amma idan ka kaurace masa kuma sakamakon rashin karfin tawakkalinka to wannan kuma abin da kai ja'izi ne ya halatta ba wanda zai ce kai laifi wannan saboda annabi ya ce firra minal majzumi kama tafirru minal asadi ka gudu daga kuturu idan ka gansu kamar yadda kake gudu idan ka ga zaki da kuma hadisin annabi da yake nuna cewa idan annoba ta sauka a gari ana kwalara ko wata cuta kar ku idan ba ku shiga garin ba kar ku shiga in ku kuna ciki kar ku fita to wannan don hal a hadisi suna nuna ja'iz bikin an fahimta ko amma mutum na da karfin tawakkali yayi babu wani laifi a kansa wannan kuma yake cewa wa waɗansu alamu sukan nuna a jikinsa wani lokaci kuma ya fassara su da wani abu kamar idan wani alkhairi zai yana fassara idansa na dama idan ya ji ko yana rawa ko yana kadawa wai to alamar alkhairi kenan idan sana hagu kuma in yana rawa ko yana kadawa shi kuma alamar sirri ke to wannan ya halatta a gaskiya wannan bai halatta ba kar ka fassara wani cutuwa na jikinka wani sashi na jikinka ko wata gabar ka da cewa alama ce ta alkhairi ko alama ce ta sirri wannan bai kamata ba ko da su laraba dama abin da suka yi ta yi akan at-tatayyur ai yawanci at-tatayyur daga at tayyur ne at tayyur kuma shine tsuntsu galibi can fasara su tsaye suke idan tsuntsu ka ci karo da shi da safe ya zanto ya bi ta damanka alaman alkhairi idan ya biyo ta hagun dinka alaman shari yasa suke ba su suna wannan asanih wannan albarih wato wanda zai biyo ta dama shine asanih wannan kuma albarih asawanih albawati jami'in suke ah, ka fassara dama da hagu da wani abu wannan bai kamata ba ka dai ta takaita kan abin da annabi ce wayu ujibunil alfa wayu ujibunil fa'al da kyakkyawar kalma tana tana burge ni inda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa me ya bambanci tsakanin al'iradatul kauniya da al'iradatul shari'a wannan mun shayin bayani har a darasin baya ma da yawa ina ga ka sami kasar kasar na darasin baya inda aka yi magana kan iradatul kauniya da iradatul shari'a wa menene misalan su cikin al'kur'ani ai shi har wannan din misalan mun kawo a cikin al'kur'ani mai girma cewa akwai alqadrul kauni akwai alqadrul shar'i alqadar shar'i abinda Allah ya so mu aikata ta fuskar shari'a ya zartar da shi to Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya kaga wannan alqada'u shar'i ne wanda kuma shine al-iradatu shar'iyya ko al-mashi'atu shar'iyya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana zuwa ƙarshe wannan alqada'u shar'i kenan alqada'u al-kawni kuma wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wala ta'adunna uluwan kabira Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila wato mun hukunta wa banu isra'ilawa mun kaddara musu cewa la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna har sau biyu cikin kasa wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi girman kai girman kai mai girma sosai fa idza jaa wadu lahum ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid idan lokacin barnar farko ya zo za mu turo muku da wadansu bayan mu ma'abuta karfi ma'abuta fada mai tsanani fajasu khilal diyar wa kana wa'adan maf'ula su zo su kai su komo a cikin kasar ku su riba ce ku su mayar da ku bayi wa kana wa'adan maf'ula abin da Allah ya zartar dole sai ya faru ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا sannan kuma daga baya sai mu zo mu ƙara muku dukiya mu ƙara muku ƴaƴa mu sa ku zanto kun fi kowa yawan dangi a ban kasa to ina santum ahsantum li anfusikum wa ina satum falaha idan kun yi alkhairi dan kanku in kun yi mummuna kuma dan kanku sai ce fa idza jaa wadul akhirati idan lokacin fasadi na biyu kuma yazo li yasu'u wujuhakum wa li yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marratin wa li yutabbiru ma alaw tatbira to za mu turo muku bayi da su zo su galla gallaza muku su muna na fuskokin ku su zo su shiga bai su maka da su kwace daga hannunku kama da khaluha awwala marratin kamar yadda suka yi a farko wali tabbiru ma ala tutbira kuma dan su rushe duk abin da kuka mallaka duk abin da da kun sami iko akan su sai sun kwace to kaga nan gurin Allah ta wa qadaina mun hukunta kaga nan kauni ya riga ya hukunta haka babu yadda za su yi tafar wancan kuma qada rabbuka Allah ta wannan alqada'u shar'i ne to kullun kana kafa wata da alqada'u shar'i ne ba alqada'ul kauni ba kamar yadda dai muka shayin bayani a baya mu rinka yin tambayar da ta shafi darasin kaga ana magana akan tauhidi da tafi wani na magana akan zakka wani na magana akan wankan haila wani na magana akan alwala da ta ta kuɗa haka kaga ai ba zai daɗin karantawa ba wannan yake cewa Allah mata fadan Allah ya naka la tahdi man habab wai dan an fassara fadin Allah ta'ala innaka la hadi la ta hadi wa da cewa annabi bai bai isa ya da mutum ba wai shin faɗin hakan munan ladabi ne ga annabi ba wani munan ladabi ga annabi domin duk abin da ya shafi haƙƙin Allah dan ka ce annabi ba zai yi shi ba wannan bai zanto ka munan ladabi ga annabi annabin ma haka zai fi so ka yi sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbab Allah na cewa annabi lalle kai ba za ka shiryar da wanda kake so walakin Allah ya ji man yasha Allah sai ki shiryar da wanda ya so shiryarsuwa ta hanyar jefa imani cikin zukatan mu ne wannan a hannun Allah take annabi aikin sa shine wa'azi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tankwara su bane ba wa ma anta alaihim bi wakil kai ba wakili bane da aka turo ka akan su wannan duk ayoyin alkurani sun fi tabbatar da ta duk abin da wannan ke nuna wa annabi bai da ikon jefa imani cikin zukata sai dai yayi wa'azi wanda Allah ya so ya shirya kuma kaga ya shirya wanda kuma Allah bai so shirya sa baka ga bai shirya ba dan haka dan mutum ya fassara wannan baya nuna munin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama me ka daga hannu malam me kace mm yin addu'a tare da wasuli abin da zaka yi tawassuli da shi shine kai tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wannan shine mafi girman abin da ka yi tawassuli da shi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye ku roke shi da su shi yasa annabi ke cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ina roƙonka da dukkan sunanka wanda ka samu kanka suna da shi ka sanar da shi wani bawa cikin bayan ka manzanni ko ka saukar da shi cikin wani littafi cikin littafin ka ko kake banta da ilimin bai burin dukkan wani suna naka ina roƙonka da shi kaga tawassuli da sunan Allah shine mafi girman tawassuli shine ma'ana walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayyiduna ma kawai sannan ka yi tawassuli da ayyukan ka na alkhairi ayyukan ka na alkhairi sallah tana ciki zakka na ciki karatun qur'ani na ciki azumi na ciki da'a ga iyaye kyautatawa makwabta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji dan son da nake wa annabi ka biya mun bukata ka yi tawassuli da son da kake wa annabi ya Allah dan karatun qur'ani da nayi yanzu ya Allah dan biyayya da da'a da nake gama a kaina ka ga mun bukata ka wannan ya halatta saboda dalilan shari'a tawassuli na uku shine kai tawassuli da ah, abin nan addu'ar salihan bayi addu'ar salihan bayi daga waɗanda kake ganin kana kyautata musu zato mace ko namiji duk wanda kake kyautata musu zato ka iya sake maka addu'a cewa wani ka tana da addu'a kan bukata ta iri kaza to waɗansu suna kawo na hudu shine tawassuli da imani waɗansu kuma suna ganin ai imani ba da bambanci da ayyuka na gari don saboda mutane na gari sun yi tawassuli da imaninsu rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna suka ce ya Allah mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani yana cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna to sai muka yi imanin to tunda mun yi imanin me kenan za su yi da rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna wa tawaffana ma'al abra rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la miad da suka yi wannan sai Allah ya ce me fastajaba lahum fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya ansa musu kaga nan sai tawassuli da imani inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanu to tunda mun yi imanin sakamakon imanin nan yi mana kaza sai Allah ya fastajaba lahum rabbukum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd ka gane ko amma tawassuli da zatin wani shine ba za a ce kai tawassuli ba za ka yi tawassuli da zatin annabi ba ba wai dan zatin sa ba ya da matsayi ba dan annabin bai koyar ba duk wanda ya tawassuli da zatin annabi ko zatin wani wali ko zatin wani salihin bawa to yayi kankan ba yayi abin da ba a sashi ba duk cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi ba wanda ya fi sahabban annabi fahimtar sakon da annabin ya zo da shi dan su ne ce su kuzu anni kuzu anni aikin haji yace ku koya daga wurina ku koya daga wurina la'alli la alqakum ba'da ami haza me yawa daga wannan shekara shikenan ku koyi koya fa don abin da na faɗa ku rike annabi na barin duniya lokacin halifantan Umar dan Khattab tsananin fari ya fari sai suka je wurin Umar dan Khattab cewa ya kamata ya addu'a shi kuma sai ce mi ta tawassuli da addu'ar Abbas saboda da muna ta tawassuli da addu'ar annabi yanzu annabin bayan nan suka zo suna tawassuli da addu'ar Abbas amma masu fassara sai su fassara mata su ce wai suna tawassuli da zatin Abbas to kaga anan gurin inda wannan maganar take kuskure ta bangarori da yawa farko inda da zatin annabi suke tawassuli da shi lokacin da yake da rai yanzu ko ba da rai zatin sa ya lalace ne ko Allah ya haramta wa kasa ta tunaman annabawa Allah ya haramta wa kasa ta tunaman annabawa me zai hana su tawassuli da zatin sa halin yanzu me yasa suka bukaci zuwa wajen Abbas yana da ba zatin annabi da suke ba da me suke yi addu'a yanzu addu'a at-tawassul bi du'a'ihi muta'azzir limaza li'annahu fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam لو كان التوسل بذاته لا ليس هناك فرق بين ان يكون مقبورا في قبره او ان يكون yakuna على الارض باب ard babu inda تاكي da zatin باب بنت yin tawassul ba bambanci tsakanin yana cikin kabari ko yana wajen kabari da ka yi tawassuli da zatin sa amma ka kasa bai sun bambanta lokacin yana da rai suka je suka yi tawassuli da baya da rai suka je wa abba suka abba ya nuna kenan ba wai da addu'a su suka yi ba ba wai da zatin su suka yi tawassuli ba da me suke kuma abin da yake zahiri balaraban kawai ya shigo masallaci ya ce wa annabi jama'a ana cikin tsanani dabbobi suna mutuwa an yi fari ba kaza ba kaza sai annabi ya me sai daga hannu ya addu'a mai ruwaito hadisi yake har muna ganin kyallin hannunsa ga ruwayan nan cikin bukhari mai annabi ya faɗa ruwa ya zo ya ta zuba har mako guda sati mai zuwa kuma wannan mutum ya sake shigowa shi ko wani yace annabin Allah ruwan kuma yayi yawa sai annabi ya sake daga hannu kuma yace Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah kai gefen mu kuma ya ishe mu bai ce ba Allah ya dauke shi sai ce kai gefen mu kuma ya ishe mu kaga tun nan gudun tawassuli ne da addu'ar shi ba wai da zatin sa dan da da zatin sa ne da ya shigo annabi na cikin hudu ba da sai ya daga hannu ya ce Allahumma inna nas'aluka bi hurmati nabiyyika bi haqqi nabiyyika ya shafa amma sai ce annabi mana addu'a tawassalu ila Allah bi du'a'in nabi la bi zati to duk waɗannan hadisai ga sunan gurin wanda duk Allah ya sa yana fahimtar hasken wahayi sai kaga ya fahimci mai ake ciki amma wanda duk yasa zuciya kan zuciyarsa ko kuma shi yana gane babansa ya ce kaza yanzu shi ba zai iya saba babansa ba kaga babu yadda zaka yi da shi ba ya so saba babansa kai kuma dole ka saba babansa tunda annabi zaka bi ya zaka yi kai da shi iltika wa sakinan ne dole kai dai a masa kasara dai da daure dai da kasara ba yanda za a yi dukan su a daure su babu yanda za a yi musu kasara su duka ko ka'idan ناوي idan an samu ittika wa sakin la budda min takhallus min ahad sakin min ahad sakin ne to ya za shi ba son ya saba ba gidansu kai kuma baka son Allah ahada sabila tambaya ta karshe wannan yake cewa wai mutum ne ba wani rancen kuɗi naira dubu ɗari sai ya zo zakka da ya zo zakka sai ware naira dubu ɗari sai ya aika da wannan mutumin da yake bi bashi cewa ga zakka bayan ya bashi ya karba to ma da Allah saka alheri sai kuma to kuma ba ni bashi na ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba kuma wannan zakkar ba ta yi ba wannan dubu ɗari ɗin da kaiwa haka ba ta yi ba ya kamata ku tsoron Allah me yasa ya hana ka bashi ba yanda za a yi ɗaya ne daga cikin mutum biyu zai hana ka bashi in ma yana da akwai ya hana ka wannan kuma za ka iya bi ta hanyar da ta dace ka karɓa ke in ma ba da shi larura ce ta sa ya hana ka sai kuma ka zo ka bashi ka kwace yanzu ka fitar da shi daga cikin larura ita kuma zakka so ake ka fitar da shi daga cikin larura idan fa mutum ya karɓi bashin ka yana da halin biya amma tsanani ya zo ya fada kansa so ake kai masa jinkiri wa in kana zo usratin wa nazaratun ila maisara idan mutum ya kasance ma abucin tsanani Allah ce ku yi masa jinkiri zuwa wani lokaci lokaci ya wuce kuce mun kara mawata dai mun kara mawata biyu har ya samu ya biya kai kuma idan ka samu karkai taurin bashi